turkashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yadda rikici ya barke tsakanin manoma da kuma makiyaya a jamhuriyar Nijar. wato a garin Danja da ke gundumar jihar Maradi. Wannan dai rikici ya ɓarke ne tsakanin wato manoma da wasu manoma da kuma makiyaya ma'ana dai masu bisashe shanu wanda suke yawan kiwo a eriyar. A dai wannan rikici da ya kaure tsakanin al'ummar garin an samu rasa rayukan mutanen gari guda uku. Wannan dai za a iya cewa sabon al'amari ne a jamhuriyar ta Nijar duba da yadda ba cika samun irin wannan al'amari ba domin kuwa jamhuriyar Nijar ɗan ma'aikata da dama na ci gaba da kulawa da kuma magonakan talaka wanda da dama daga cikin makewarta ba su cika ma gonakan na wato masu noma ba sai dai wannan karuwa garin na danja da ke hanyar maradi wato kuma kalkashin jamhuriyar wato a kusa da garin dan isa da kuma gaba da dan isa wanda yake kan hanyar zuwa maraɗi garin da na danja suna da manoma da dama da kuma makiwuta da dama da ke ratsuwa ta yankunan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan mu da waraka mu da sake saduwa da kuwa cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha ta mai albarka idan yanzu kuma fara zuwa ku daure ku danna alamar subscribe ku danna alamar karaurawa don samun sababbin labarai da dumu dumansu kan abin da ke faruwa jamhuriyar Nijar da ma Afirka da ma kuma Najeriya Najeriya baki ɗaya. Wani rahoto da ya tabbatar da cewa rikici da ya barke tsakanin manoma da makiyaya a jamhuriyar Nijar a garin Danja da ke jihar Maradi ya yi sanadiyar rasa rayukan manoma guda uku, ciki kuwa hada za a iya cewa masu gonakai da kuma su kansu makiyayan. Hakan da ya faru ne al'amarin a ranar wato a biyar ga watan nan da muke ciki na sha ɗaya a shekarar 2023 inda wasu da kuma makiyaya rikici ya kaure tsakanin su sakamakon ratsa masu gonakai da ake zargin cewa waɗannan manoma wato sun noma abubuwan su kuma ba su gama kwashewa ba waɗannan wato makiyaya suka afka ma kan nasu duk da yake dai a baya za a iya cewa ana samun irin waɗannan rahotanni sai dai akan bai taɓa faruwa a yankunan na danja ba yanzu haka dai mahukunta da dama na ci gaba da gudanar da bincike kan yadda al'amarin ya faru a jamhuriyar ta Nijar a kuma yankin na danja domin dai binciko masu hannu a ciki domin hukunta su hukumomi dai na yankin gundumar wato ta danja da kuma wato maraɗi sun bazama wajen bincike domin gano musabbabin wannan al'amari da kuma magance irin wannan matsala a nan gaba. ko me ke kawo irin wannan rikici tsakanin manoma da kuma makiyaya duk da yake dai sun kasance ko abokan juna sukan yi mu'amala su a wasu lokuta ma akan saida ma makiyayan wato gona ko kuma abubuwan da aka noma domin su amfana da wasu daga ciki sai dai kuma wannan karo ana zargin manoma wato ko kuma maki su kiwon da abka ma gonakan mutane ba tare da izini ba.